duniya ba Russia ko England ko Faransa ko America da ta kai wurin nan domin bayanin da zamu yin ga har yanzu ba su da labarin wannan mutanen na suke eh ba su da labari ya juju da ma juju ma ya juju da ma juju inda suke America ba su sani ba inda suke Russia ba su sani ba Ghana balantana ma Ghana ya Ghana da su su sani Ghana ba su su sani kai <laughs> Shugaban ka cikin technology ma bai sani ballantana kai gana an ya ce an sa an sa CCTV ba mai kallo ma CCTV shi yanzu shi yake kallon shi Zulkarnaini na tafiya yana yawon duniya yana yawo Allah subhanahu wataala ya ce da Annabi Muhammad thumma atba'a sababa sai doki hanya atba'a sababa sai doki hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya hatta idza balagha bayna saddain ya tako mala yana bullowa shi zai ga gari.